wato abubuwan da yake faru a cikin borno wannan ne wato masifa ne kuma allah ya kiyaye mana allah ya sauki abin da ba borno kawai ba ne kowane jika yanzu yake da problem daya ko biyu in ka je wurin wurare akwai problem na arm bandits in ka je wurin wurare akwai problem na robbery in ka je wurin wurare pipeline vandalization waɗansu wurare kidnapping waɗansu wurare smuggling da sauransu da kuma eh, makiyaye da su masu gwana kuma wannan kuma na za problem borno muna da problem na boko haram kuma wannan abu masifa ne allah ya kawo allah ya kawo mana don da farko irin wannan abubuwa babu a borno saboda haka abin da za mu ga mutane mu ka gaba da addu'a allah ya sauke mana kuma insha Allah za mu yi magana da gamman kuma muna magana kullum muna muna abin addu'a malamai kuma suna kokari mutanen gari kuma su yi hakuri mutanen borno gaba daya su yi hakuri su kara sa addu'a yanzu kasuwa babu asibiti babu makarantu babu eh? gidajen mutane an kone garuruwan mutane an kone wannan masifa ne kawai dai mun gode a gabana mu kuma a ci gaba da addu'a a yi azumi a yi sadaka a ci gaba da addu'a insha Allah Allah zai kawo mana zaman lafiya shi da fata mu ah, kun menene mai martaba ake gani abin da ke kawo wannan matsala ganin cewa an dade ana fafutukan yaƙi da wannan matsala da ke fama a wannan ƙasa na menene mai martaba ke gani ke ƙara haddasa wannan matsala ne to abin da dai wannan masifa zai kare an yi an yi gamman ta ci gaba ta taimaka mutanen security kuma ci gaba su taimaka kamar yadda suke dama saboda ka su kara a taimake mu a taimake mutanen mu wayannan abubuwan nan ya kare addu'a muna yi ba abin da ya fi karfin allah muna ta yi gamar kuma tana kokarin sa shi kama da kokarinsu a taimaka wayannan abubuwa ya kare allah mai sifa ne to kowane sako mai martaba yake da shi ga musamman ma iyayen yaran da aka sace masu yaya na garin chibok eh na je na je je na gaishe su da na je wannan abun tausayi ne dukkan su suka fita suna takuka suna takuka na ba su hakuri ya ce ba mu zauna ba kuma gaman ba ta zauna ba fere gobe ba ta zauna ba ana ta dubawa eh kuma gashi kuma international committee su ma su zo su su a baki ana kara ba su hakuri su yi hakuri insha Allah eh, za a yi magani wannan za a samu eh, yaran su din a je na gaishe su wanda ba su hakuri ranka daɗe ana danganta wannan matsala musamman ma wannan tashe-tashen hankula da yan boko haram da addinin musulunci ranka daɗe ku shugabannin jama'a ne ya kuke kallon wannan lamarin ne a ba daɗi don gaskiya wannan abu bai shafi addini ba don islam ne islam bai ce a yi fada a kai kashe-kashe a ji sa wani da karfi kaza kaza wannan ba fada ba saboda haka abubuwan da yake faruwa wannan ba mu sani ba domin kamar borno mu muna da respect a mutanenmu shugabanninmu eh, da talakawa da manyan mutane eh, da imamai da malamai amma in ma wani ya ce ba shi da respect a wayan mutane da sauran su kan gaskiya wani abu mun ba ga ya shafi wani addini ko wani abu ba eh, wannan abu ne wani abu daban wanda mu ba mu san kansa ba eh. kare da akwai batun ƙara wa'adin dokar ta ɓaci da yanzu zuwa gwamnatin tarayya ke shirin yi mm. abin da ya shafi jihohin Borno da Yobe da kuma jihar adama Adamawa kare da kai ne ah, shehun Borno mm. kamar ya kake kallon wannan lamari ne idan har an ce za a ƙara wannan dokar ta ɓaci mu zaman lafiya muke nema in abin da za a yi din saboda zaman lafiya jama'a mu su samu zaman lafiya a zona wannan abubuwa musibban da muka gani nan zai wuce a wani abu wannan gamban da za ta yi kuma gamban ba za ta yi abin da wanda mutanen sa to daga karshe mai ko wani shawara yake da shi ga al'ummar Najeriya baki daya ba da information duk inda an samu information na munafakai ko Boko Haram din ne ko amrabas din ne ko kidnappers ne duk dai inda an samu information a ga security su taimaka da kasar nan ba haka ba ne. Yeah.